suna ta kashe mutane suna ta kashe dabbobi ana tsoni wani shagoji a yirmaru sun kone shago an sake kayayyaki an mutane a galadin nan janarkin. sun zo sun kone mamu a filin mu gaba daya itacen mu akwai gonan chai akwai gonan eh, zaiti suka kwace gaba daya wai koma shaman jami'at ya ba su izini su zo su karɓa filin a wajen mu da ƙarfi. wasu mazauna tsaunin mambila kenan a jihar taraba ke ma bai na halin da suke ciki a yanzu bai bayan wani sabon harin da aka sake kai musu a daren jiya asabar lamarin da kuwa ja asar rayuka ciki ko hadana dabbobi sa'adu magogo na mako cikin waɗanda aka kashe wa mahaifi da kuma kanne biyu a wannan hari yace maharan ba baya kashe yan uwansa da suka yi haka nan ko sun yi awon gaba da shanu da kuma kona musu dukiya yara sun tafi kiwo da da sanakai ɗan biroli suka kore su sai suka daji da suka gaya mana da abun da ake faruwa daji ba sun kwace mana sanu ba suna tafiya da su mun gaya ma sojoji sai yaran mu guda biyu sai sun tafi da su de tu casa, je sun samu mambulan a daji da sanu sai mambulan suka tare su suka kace su so biyu dukansu. ba da soja ba ya sojojin suka yi. sun tafi da sojoji amma kafin sojoji su ankara ma sun kace su. wani hali kuke cike yanzu. layi ga muna yanzu muna zaune a waje kawai mu ka mun shiga wahala fa kwanakin ba ma akai akai sun kace mana baban mu nan gidan alhaji magwagwa kace shi. sun kuma sun dawo sun kwace sanu sun kai hamsin da wani abu sun tafi da su suna cin sanu a gida yanzu ma muna jin sanu suna kuka suna tare su kawai. Eh suna tare su a gidan zu suna ɗauka nama kawai suna tafiya man bilan je su da lemi sun hada suna ɗauka sanu kawai. Tun ma dai a ranar Alhamis ne aka soma wannan tashin hankali sakamakon takaddamar da taso game da filayen da aka saida a Fulani da ke yankin wanda kuma kawa yanzu ake ma ci gaba da samun hare-hare. Honorable Bashir Muhammad da ake wa lakabi da bafe dan majalisar dokin jihar Taraba ne ma da ya fito daga yankin na Mambila ya ko tabbatar da faruwar lamari inda ya mika kokon barasu da ƙara tura ƙarin jami'an tsaro musamman ma sojoji don kan rayuka da kuma dukiya Yanzu dai yau da safe nan ma an kai hari a gidan wasu Fulani an kakashe mutane an kashe shanunsu an kona gidansu a yalwa To yanzu abun yana so ya shafi mai samari da sauran wurare. To ni gaskiya abun da yake yi sojoji ma an kawo ba su yi abun da ya kamata. Muna kiran gwamnatin tarayya ta turo mana jami'an tsaro yanda ya kamata dewa wanda za su zo su sa A tura jiragen sama su zo su yi shawaki su me su kori wanda suke tattaruwa a kowane bangare don a tabbatar tabbatar da zaman lafiya na in ba haka ba abun nan zai zo ya fi karfin kowaye ma nan gaba to shine abu da muke roƙo to wai koshin jami'an tsaro sun gaza ne da aka kasa shawo kan wannan lamari a yanzu asp david misal kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba ya ce suna nasu kokari don haka ma bai kamata a zarge su ba jami'an tsaron mu ba su gaza ba sannan kuma ina so kowa ya ga iya kashe irin kokarin da muke yi kada a doki doka a hannu sannan ina gaya maka duk inda aka samu waɗannan abubuwan mutanen mu suna nan suna fatu mun tura jami'an tsaro so kaga muna iya kashe kokari ba wani gazawa abinda dai muke bukata mutane su ba mu haɗin kai gwamnan jihar taraba a dare Isa ku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaro labarai honorable emmanuel bello a wata sanarwar da ya fitar ya koyitar da allah wadai game da abin da ke faruwa yanzu a yankin na mambila yayin da mako a bangare guda al'ummomin yankin ke ma barazanar ficewa daga najeriya muddin ko gwamnatin kasar ba ta kula da rayukan su ba mutare mutane sun warwatsu ba a san inda suke ba ana nan kuma ana bin mutane a jejuka a kauyuka shanukai ana yankawa ana kakkashewa yanzu me kuke so a yi to me za ce a yi kowa ya san wannan rikici na mambila din nan da mutane da suke wannan abu kowa ya san gwamnatin tarayya kuma ta kasa saukowa ta kawo mutane mutanen sheto ba ba wani takarda a duniyar na wanda ba mu rubuta daga shugaban kasa zuwa kowa ya san da wannan matsala to me za ce in ba sa son mu a matsayin yan kasa ba za su kare mu ba sai su bar mu koma ko kamaru yanzu haka mutanen mu da suka shiga kamaru sun kai mutane dubu goma tun wancan rikici din nan ba a dawo da su ba suna nan suna wahala sannan an sake far mana me za mu ce a yi mana in ma mun kira ba abin da za a yi mana yanzu da muke maganar nan ba jami'an tsaro babu kowai. ko a watan yuni shekarar ta gabata yau kimanin watanni goma sai da ko aka samu irin wannan tashin hankali a yankin lamarin da ya tilasta wa dubban jama'a yin gudun hijira zuwa kasar kamaru bayan mako ga rayukan da suka salwanta ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya